وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غلوم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نرانر الحميس يومنا 27 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma wannan shi ne tafsirinmu na ƙarshe cikin wannan shekara muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala zai nuna mana da baɗi baɗin baɗaɗa lafiya insha muna cikin tafsirin suratul hajji wanda muke kan ayata talatin da daidai kafin mu shiga tafsiri a ina yi mana albishir na sanarwar da muka yi rannan muka roƙi ɗan uwa musulmi game da sanya ma wannan masallaci hasken sola a wani ɗan uwa alhaji ibrahim abzar ya bugo waya yake cewa insha Allah shi zai sa muku sola don haka muna masa addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya haska masa ya haska masa rayuwarsa ta duniya da ta lahira Allah ya haska masa sana'arsa ya haska masa kabarinsa ya haska masa komai nashi a rayuwa yadda ya haskaka mana masallaci Allah ya haskaka masa ah, sannan kuma muna marabtar yan uwanmu da suka zo daga kano domin halartar wannan rana ta katma da kuma waɗanda suka zo daga wasu jihohi kamar jihar plato daga jos da wanda suka zo daga jihar gombe da wasu wasu jihohin ma wanda watakila ba zan iya tunawa ba na san da yawa sun zo wasu na gansu wasu kuma ban gansu ba muna marabtar su sannan kuma muna musu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gidajensu lafiya wannan zumunci ya sa musu shi a mizanin ayyukansu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي أو تهوي به الريح في مكان Allah subhanahu wata'ala kamar yadda jiya muka fara karantawa a ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a guji bautar gumaka a guji gumaka ta kowace fuska wajtanibun rijsa min al-awthani wajtanibun qawla sur Allah ya umarni da cewa a guji bautar gumaka sannan kuma ya yace wajtanibun wajtanibu qawla zur ku kuma guji fadar shaidar zur ubangiji subhanahu wata'ala anan yana umartar al'umma yana umartar bayansa da cewa su guji bauta ma dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba sannan kuma su guji shaida ta zur kada su faɗi maganar da ba haka take ba kada su yi maganar da take ƙarya ce su dingana wa Allah kamar yadda suka saba su halatta wa kansu abinda Allah ya haramta musu ko su haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu su ce haza halalun wa haza haramun ce wannan halal ne wannan haram ne Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib haza halalun wa haza haram litaftaru ala Allah alkadhib kada ku rika fadar irin abinda harshen ku suke yake sifantawa harsunan ku suke sifantawa na ƙarya cewa wannan halal ne wannan haram ne litaftaru ala Allah alkadhib ba dan komai ba sai dan ku kirkiri ƙarya ku dinganta ta ga Allah subhanahu wataala a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya hada maganar wato maganar ƙarya ko shaidar ƙarya shaidar zur Allah subhanahu wata'ala ya hada ta da da maganar shirka Allah ce ku nisanci shirka ku nisanci bautar gumaka sannan kuma sai ya hada wannan da cewa ku nisanci shaidar zur ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan don a fahimci girman shaidar zur wato shaidar zur wani abu ne wanda yake da girman gaske a gurin Allah subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu bakra radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir yanzu na bana ba ku labarin laifin da yafi kowanne girma ba yayi musu wannan tambaya har sau uku sai suka ce bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da su al-ishraku billah wa uququl walidai shirka da Allah da kuma saba wa iyaye yana kishin gida sai ya miƙi zaune Ya ala wa ƙaunar zur ku saurara da kuma shaidar zur annabi sallallahu alaihi wasallam ya gushe bai yana ta maimaita wannan maganar shaidar zur shaidar zur har sai da sahabbai suka ce laitahu sakata ina ma ya yi shiru abdullahi dan abbas kamar yadda al'imamu tabari ya ruwaito abdullahi dan abbas yana cewa a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita shaida zur da bautar gumaka ya daidaita shaida zur da shirka wanda yake nuna maka girman muninta ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta bayinsa na kwarai da cewa والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أهالي ينزو من يباقو ببا muna marabtarsa a wannan majalisi shine mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad sauran bauchi عشان ذاك الجهل راجع له هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sanata bala muhammad tsoron bauchi da mataimakinsa sanata baba tela da sauran kwamishinoninsa da waɗanda suka rako shi wana musu baraba da zuwa wannan masallaci mai albarka allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani Allah subhanahu wata'ala ya sifanta bayansa na kwarai da cewa su ne waɗanda ba sa halartar gurin da yake na ƙarya Allah ce wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama sune waɗanda ba sa halartar dukkan wani taro wanda yake tattare da karya dukkan wani taro wanda ya ƙunshi abin da ya shinkanci saban Allah subhanahu wata'ala ba sa halartarsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace az-zur kalmar zur tana nufin dukkan wani abin da ya tattari karya magana ce ko wani aiki ne ba sa sauraron magana da take ɗauke da ƙarya ba sa halarta gurin da yake na ƙarya ne an kirawo shi azur domin azur yana nufin albatin abinda yake ƙarya abinda ya karkace wa hanyar Allah subhanahu wata'ala shekul islam ibn taimiyya yake cewa ƙarya ubangiji subhanahu wata'ala ya gwama ta da shirka ya gwama ta da shirka a wurare daban-daban daga ciki akwai wannan ayar fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur ku nisanci kazantar da take cikin bautar gunki sai kuma Allah ce ku nisanci maganar da take karya ce hakanan nan ubangiji ya ci gaba da cewa hunafa lillahi ghayra na bih kuna masu kakkaucewa dukkan wata barna sannan ba masu shirka da shi ba hakanan a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati duniya. sai ce wa kazalika najzil muftarin Allah ce duk waɗanda suka riki dan maraki Allah yana magana akan banu Isra'ila da suka koma bautar dan maraki Allah ce waɗanda suka riki dan maraki suka rika bauta masa ba Allah ba to fishi daga ubangijinsu zai same su da kaskanci a nan rayuwarsu ta duniya sai Allah ya rufe magana da cewa wa kazalika najzil muftarin kuma kamar haka muke sakawa dukkan masu ƙarya kaga anan ubangiji sai ya hada bautar dan maraki da kuma ƙarya ya faɗi cewa sakamakon su iri ɗaya ne haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yawma yunadihim fa ka iya shuraka'i alladhina kuntum zumun. wani za'ana min kulle ummatin shahidan fa hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun ubangiji subhanahu ya yace a ranar da zai kirawo su ya ce ina ababen tarayyar da kuke hada ni da su allazina kuntum taz'umuna waɗanda kuke riya cewa su ne ababen tarayyata ina suke a yau Allah ce wa naza'na min kulli ummatin shahidan muka fito da mai bada shaida daga cikin kowace al'umma fa qulna hatu burhanakum muka ce to ku kawo shaidunku ku kawo dalilanku fa alimu anna al-haqqa lillah to a lokacin suka tabbatar da cewa gaskiya ta Allah ce Allah sai ce wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na ƙarya a ranar sai ya bace musu to kaga a nan ma ubangiji subhanahu wata'ala yi magana shirka sannan kuma ya haɗa ta da maganar ƙarya to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yayi tai a gurare daban-daban a alqur'ani ya gwama maganar ƙarya da shirka da Allah dan a nuna maka munin da take cikin ƙarya saboda haka hanyar saduwa da Allah lami lafiya ginshikin saduwa da Allah lami lafiya shine ka zamo mai gaskiya kuma mai ikhlasi ka zama kana faɗar gaskiya kuma kana yi don Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu domin su ne hanyar da za su sadar da kai da ubangijin kalami lafiya wajtanibu Rista min al-awsan ta qawl az zuwa? malam ibnu taymiya yake cewa nususul kitabi was sunnah maganganun da suka zo na Allah subhanahu wata'ala da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi da ijma'in al'umma duk suna nuna mana cewa ginshikin hanyar da ta sadar da kai da Allah subhanahu wata'ala ita ce ikhlasi yi dan Allah da kuma faɗar gaskiya Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah sannan ku kasance tare da masu gaskiya ittaqullaha kaga kiyaye ubangiji ya kunshi kiyaye ubangiji ta fuskar bauta masa shi kadai sannan kuma aka kawo maganar gaskiya aka ce ku zamo tare da masu gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ce faman azlamu mimman ka zaba Allah wa kazzaba bis-sidqi iz ja'a alaysa fi jahannama mathwan lil-kafirin wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun ubangiji ya ce akwai wanda ya kai zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata gaskiyar da ya zo da ita Allah ce shin babu wajen zama ne na kafirai a cikin jihannama akwai Allah ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata wannan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ce ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa wato babu wasu masu takawa sai wannan saboda ka ginshikin zaman lafiya da Allah shine tsarkake bauta gare shi da gujewa shirka da kuma rungumar gaskiya a cikin dukkan al'amari sannan Allah ce hunafa lillahi ghayra mushrikeen bi." suna masu karkacewa dukkan wata barna kuma ba masu hada shi da wani ba Allah ce wa man yushrik billahi wanda duk ya hada Allah da wani fa ka'annama kharra min as-sama'i to kamar ya fado ne daga sama fa takhtafuhu at-tayru sai tsuntsaye su suka wafce shi suka ya galgala shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi ya da gargaji. haka ubangiji subhanahu wata'ala yake ƙara jaddadawa mahajjata da kuma dukkan wani musulmi a ko'ina cewa ya zanto mai karkacewa dukkan wata barna mafi girman barnar da mutum ya wajaba ya karkace mata ne haɗa Allah da wani ne aikin shirka sannan kuma ghaira mushriki na bihi ya zanto ba mai shirka da Allah subhanahu wata'ala ba wato mutum ya tsantsanta tauhidin sa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma ɗayan tashi wajen yi masa biyayya ta koli ya bauta masa shi kaɗai. dukkan wani abin da yake ƙarya ne ya karkace masa zuwa ga gaskiya sannan ya karkace wa shirka zuwa ga tauhidi ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da zuciyarsa gaba daya ya bijire wa dukkan wata bauta da ba ta Allah ba subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya yi kira ga al'umma da su zanto masu wato tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala musamman ma lokacin da suka je ga ɗakinsa domin a lokacin da ayat ta sauka kafin ubangiji subhanahu wata'ala ya ya haramta wa mushrikai shiga garin makka da sunan bautar Allah sun kasance suna shiga duk shekara da sunan hajji amma kuma a cikin hajjin nasu suna shirka suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak suna cewa labbaik Allahumma labbaik ansawarka bayan ansawarka ya ubangiji labbaik la sharika laka labbaik amsawarka bayan amsawarka ba kada abokin tarayya sai kuma su dawo su ce illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak sai dai abokin tarayyar da yake naka ne da ka mallake shi da abin da ya mallaka to kaga tubka da warwara kenan an ce baya da abokin tarayya an ce sai kuma wannan abokin tarayyar da nashi ne to shine Allah subhanahu wataala ya gaya wa mahajjata cewa kar su ƙara zuwa hajji sannan kuma a cikin talbiyar da suke suna kiran wani ba Allah ba ko suna kiran ababen bautarsu suna hada su da Allah subhanahu wataala wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wajen fassara wannan ayar yake cewa ku zanto hunafa lillahi ghayra na bih ku tafi hajji kuna masu karkacewa dukkan wata barna ba kuna masu shirka da Allah subhanahu wataala ba yace saboda mutane a lokacin jahiliya sun kasance suna shirka da Allah subhanahu wataala a hajjinsu to lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo musulunci sai aka cewa musulmi yanzu ku je ku yi hajji ba tare da kun hada Allah da wani a cikin hajji a cikin hajjin ku ba haka nan da abubakar shi ma aka ruwaito ya faɗi dangane da wannan ayar ce kanan nasu hujjuna wa hum mushrikun mutane suna zuwa hajji tare da shirka da Allah subhanahu ta'ala a cikin hajjin su suna faɗar wasu ba Allah ba subhanahu wataala to sai ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ayar hunafa lillahi ghayra mushrikina bih cewa ku tafi ku yi hajji dan Allah ba tare da kun hada kowa da shi ba wato kakku ya hada kowa da shi matukar dai kuna da awar cewa ku jikokin annabi Ibrahim ne alaihi salam kuma wannan hajjin da kuke yi kuna raya aikin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam ya mutane shela su yi to ku sani annabi Ibrahim alaihi salam ba mushriki bane baya hada Allah da komai a cikin bauta inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin Allah lalle annabi Ibrahim kana ummatan ya kasance shi kadai al'umma ne shi kadai abin koyi ne qanitan lillahi mai da'a ne ga ubangiji hanifan mai karkacewa dukkan wata barna walam yaku minal mushiriki kuma bai taba zama daga cikin mushrikai ba hakanan shi karan kansa annabi Ibrahim yake gaya wa mutanensa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushiriki. inni lalle ni na fuskantar da fuskata ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya kage halittar samai da ƙasa ina mai karkacewa dukkan wata barna sannan ya ce wa ma ana minal mushrikin kuma ni bana daga cikin masu shirka saboda haka in har addinin annabi Ibrahim alayhi kuke tuciyar cewa kuna bi to ku sani cewa addinin annabi Ibrahim babu shirka a ciki tsantsar kadaita Allah ne tsantsar tauhidi ne a cikinsa? sannan Allah sai ya kwatanta wanda zai yi shirka da shi wanda zai hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin wani abu na bautar Allah Allah ce wa man yushrik billahi wanda duk zai hada Allah da wani fa ka'annama kharra min as-sama'i to kamar ya sintumo ne daga sama ya fado ne daga sama fa takhtafuhu at-tayru sai tsuntsaye su wafce shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih ko kuma iska ta jefa shi a cikin wani wuri mai zurfin gaske wato Allah subhanahu wata'ala yana yana sifanta halakar da mai shirka zai fada ciki duk wanda ya rungumi shirka a cikin rayuwarsa to babu shakka wannan halakakke ne a gurin Allah wato gaba ɗaya wannan ya mutu murus a gurin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gama halaka ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta wanda zai yi shirka da shi da wannan tashbihi guda biyu kwatance guda biyu da Allah subhanahu wata'ala yi malamai suna da maganganu da yawa dangane da wannan tashbihi ba za mu ba mu da lokacin da zamu faɗaɗa magana a kansa amma a takaice abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake nunawa a cikin wannan tashbihi wato wannan kwatance da ubangiji ya kwatanta kafirai gida biyu wato kafirai iri biyu ne waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wata'ala yace na farkon su wato misalin saka bar misalin wanda yake cike da shakka wanda ba shi da tabbas a cikin abin da yake rike da shi na addininsa saboda haka duk inda ya ji wata kururuwa ko wata guguwa ta zo da wani abu sai ya kama ba shi da wani abu takamaimai da ya rike na gaskiya daidai yake da wanda ya tsuntumo daga sama tsuntsaye suka rika fincikarsa suna fincikar naman jikinsa yayin da wannan tsuntsu ya wafta yayi nan wani tsuntsun ya je ya kwaci na bakinsa ko kuma shi ma ya wuce wani bangare na shi to haka nan za su ya galgala shi kamar yadda shi ma wanda mushirki haka nan san zuciyarsa da raba hankalinsa yake ya galgala shi yau yana tare da wancan gobe yana tare da wannan gobe yana tare da wancan saboda haka ya kasa nutsuwa ya kasa zama guri daya to duk wanda yake shirka da Allah subhanahu wataala zaka samu zuciyarsa ba da take ga guri ɗaya ba abubuwan da yake shirka da Allah da su kullun suna tsorata shi suna jan hankalinsa suna kwaɗaitar da shi da haka gobe yana tare da wancan jibe yana tare da wancan ya kasa hada hankalinsa guri guda kamar wanda zai tumo daga sama tsuntsaye su kace-kace da shi su fuzge shi wani tsuntsun ya fuzgi hannu wani ya fuzgi kafa wani ya ciri ciki haka dai ya zanto ya an ya galgala shi to haka kaso na farko daga cikin mushrikai yake kaso na biyu kuma shine wanda yake ya tsaya kan abin bauta guda ɗaya ya nace masa ƙaryar da yake kanta guda ɗaya ce amma kuma ya riƙe ta gangam ko da za a raba shi biyu da za a sa zarto a raba shi gida biyu ba zai saki wannan ƙaryar ba to shi ne aka kwatanta shi da wanda zai suntumo daga sama shi kuma iska ta kada shi ya fada cikin wani wuri mai zurfi wanda babu yadda za a iya fito da shi daga wannan wuri to wannan kamar yadda ibnu ibnu ashur yake faɗa anan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna kamar wato su kansu kafiran da ake magana a kansu kala biyu ne akwai wanda akwai wanda watakila akwai wani abu na yiwuwa akwai wani abu na probability ko da kaɗan ne na cewa zai iya tsira akwai kuma wanda ba zai tsira ba akwai wanda watakila zai iya tsira kamar na farko wanda ya sintumo daga sama tsuntsaye suka yi kace-kace da shi suka yi galgala shi kaga wannan ba tunanin wannan zai tsira wani tsuntsun ya cire kafa wani ya cire hannu wani ya cire kai kaga wannan ba magana zai tsira to daga cikin kafirai akwai wanda ya riga ya yi nisan da ba a sa tsammanin wannan zai dawo a ce wai wannan zai dawo ya karɓi addinin musulunci ba zai yiwu ba kamar wanda tsuntsaye suka yi galgala shi suka yi kace-kace da shi akwai kuma wanda akwai yewar ya tsira amma wato damar da ake da ita kaɗanci ba ta da yawa halakar ita tafi ƙarfi shi ne wanda zai suntumo daga sama wuri mai nisa sannan ba wai ya faɗo ƙasa ba a sai ya wuce kuma can ƙasa cikin wata rijiya mai zurfi shi ne auta hawa fi makanin sahih wato ta yi can wato ta fada da shi can cikin wani guri mai zurfi to kaga a nan shi wannan zai zo gaba ɗayansa su kutum ɗinsa amma kuma kasancewar da ya taho daga sama ya suntumo ba a ƙasa ma ya faɗo ba can cikin rami ya zarci cikin rijiya ya zarci to kaga wannan ko da ya taho gaba ɗayansa ba a ya gargala shi ba yi wani ya rayu kaɗanci to saboda haka kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa yana ishara zuwa ga cewa shirka din nan akwai wanda yake ya riga ya dafi a cikinta babu ta yadda za a yayyo baya akwai kuma wanda watakila watakila watakila sai dai ba ba karfi eh, abin nan zatan da ake yi ba da karfi amma kuma tana yiwa a yi sa'a a kansa wannan kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qul ana du'u min dunillah ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آفابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Allah ce kulka ce da su anad'u min dunillah yanzu ma rika bauta ba wani ba Allah ba ma la yanfa'una wa la yadhurruna abinda ba zai amfanar da mu ba zai cutar da mu ba wani raddu ala akabina a mayar da mu gidan jiya wato zuwa ga kafirci ba da izhadan Allah bayan Allah ya riga ya shirye mu kallazi tahwatu shayatin kamar wanda shaydanu suka batar da shi fil ardi hayrana yana tadimuwa a bayan ƙasa. bai san ina ya nufa bai san inda zai je ba bai san gabas da yamma ba lahu ashabun yad'unahu tare da shi akwai abokansa suna kiransa i'tina ka zo ka bi shiriyar da muke kai ka zo ka bi mu ka bi tafarkin shiriya qul ka ce inna hudallahi huwal huda lalle shiriyar Allah ita ce shiriya kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya sifanta wannan wanda zai bar Allah subhanahu wata'ala ya kama wasu abubuwa ba Allah ba yana tsammanin amfani daga wajen su ko cutarwa kamar wanda yake ya bata ne a cikin sahara ɗanu sun batar da shi aljanun cikin sahara sun batar da shi yana ta ɗimuwa a bayan ƙasa alhalin kuma ga wasu can suna kiransa cewa ka taho ga tafarkin inda yake amma kuma saboda ya riga ya yi nisa baya jin kiransu don haka wanda duk yake haɗa Allah da wani a cikin bauta ko a cikin wani aiki na Allah subhanahu wata'ala a uluhiyarsa ko a rububiyarsa babu shakka wannan ya halaka domin ya canza abin da yake tauhidi ne da abin da yake shirka ya canza ɗaukakar da ubangiji subhanahu wata'ala yawa ɗan adam da karamcin da ya masa ya canza shi da ƙasƙanci saboda haka wannan ba ƙaramin tsoratarwa ba ce ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa waɗanda suka rungumi shirka suka zanto sun ba da tunaninsu gaba ɗaya akan bautar wani Allah subhanahu wata'ala da ibnu دا ابن da شيبة sun fitar da hadisi da kyakkyawar salsala. daga al-habara ibn azib hadisi ne dogo da annabi sallallahu alaihi wasallama a makabarta yi musu wa'azi da shi a ciki ya faɗi yanayin bayin Allah lokacin da mutuwa ta zo musu da lokacin da mutuwa za ta zo wa mumini da irin abin da zai gani na tarba da bishara tun lokacin mutuwarsa da kuma yadda za ta zo wa kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa kafiri idan ya zanto ya fara bawa duniya baya ya fuskanci lahira mala'iku za su sauko masu baƙaƙen fuskoki suna tare da wani ƙyalle wanda yake mai kaushi za su zauna iya ganinsa za su zauna gabansa iya ganinsa ko dab da ganinsa sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kansa annabi ya ce sai wannan mala'ikan mutuwa ya ce ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa gazab ya ke wannan mummunan rai ko ya kai wannan mummunan rai ka fito zuwa ga fushin Allah subhanahu wata'ala ka fito zuwa ga bacin ran ubangiji subhanahu wata'ala sai wannan ran nashi ya warwatsu a cikin sassan gangar jikinsa sai mala'iku su sa wato su fusgo wannan ran su fusgo shi kamar yadda ake fusgo karfan da ake tsire da shi ga da aka fusgo shi kaga zai taho da wani abu na naman tsire to haka su ma za su fusgo shi daga cikin za su fusgo wannan ran daga cikin wannan jiki gangar jiki nashi sannan su karba mala'ika ba zai bar wannan ran a hannunsa daidai da kiftawar ido ba sai ya sa shi a cikin wannan kakkausan mayafin da yake tare da shi sannan a fita da shi yana ɗoyi ɗoyin da mafi wato ɗoyin mushe yake yi a bayan ƙasa sannan sai su hau da shi sama duk inda suka je mala'iku sai su rika cewa Wane irin mummunan ruhi ne wannan kuke ɗauke da shi sai su ce ai wane ne ɗan wane kuma su faɗe shi da mafi munin sunayen da ake kiran shi da shi a duniya har su je da shi sama ta kusa wato sama ta farko to a lokacin za su nemi a buɗe su wuce da shi sai a ki buɗewa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalida aljamal fi sann alkhayat wato ba za a buɗe musu kofofin sama ba ba kuma za su shiga aljanna ba sai idan raƙumi zai wuce ta kafar allura sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah subhanahu wata'ala ya ce uktubu kitabahu fi Sijjina fil ardi sufla ku je ku rubuta littafin sa ku rubuta sunansa a cikin littafin sijjin wanda yake can ƙasa ta mafi ƙasa to a lokacin za a jeho za a wannan ran shine sai annabi ya karanta wannan aya wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama' fataqtahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih wanda duk yayi shirka la Allah to kamar ya suntumo ne daga sama sai tsuntsaye sai tsuntsaye su wafce shi ko kuma iska ta jefa shi a cikin wani wuri wanda yake mai mai zurfin gaske Allah subhanahu wata'ala yace zalika wa man yu'azzim sha'air ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Allah subhanahu wata'ala ce zalika haka al'amarin yake haka kamar yadda muka yi umarni da ku kaurace dukkan wani bauta da wata kazanta ta bautar wani Allah ku kaurace wa maganar karya ku zulci tauhidi ku girmama wuraren bauta na Allah subhanahu wata'ala Allah ce wa man yu'azzim sha'airallah wanda duk ya girmama wuraren bauta na Allah da abubuwan da aka sanya na bautar Allah kamar irin su hadaya din da ake tafiya da su da dabbobin hadaya mutum ya kula da su ya ba su wato kulawa da mutuntawa ya reni dabbar da zai yi hadaya da ita ko ya samu dabbar da take mai wato kosasshiya ko dabbar da take mai tsada ya yi hadaya da ita ya yanka ta da kanta wajen sayanta ma in ya je ba sai ya tsaya ana ta kike da kike da shi da mai sayarwa ko nawa aka ce kawai ya biya saboda ya girmama wannan abin da zai saya ya gabatar wa ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce to wannan yana daga cikin takawa ta zuciya saboda haka labbar dabbar hadaya da dabbar layya ana so ka kula da ita kwarai da gaske ka kula da ita ka ciyar da ita ka samu dabba wacce take kosasshiya mai mai kar ka samu abin nan kafi zuru ka ce da shi za yi layya eh, ka samu mai kitse babba ka kashe kuɗi wajen sayan sa'ir Allah yana daga cikin girmama ababen bauta na Allah shi yasa aka rawaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Abdullahi dan Abbas yana cewa ta'zimuha istihsanuha wastismanuha yana daga cikin girmama dabbobin da za ka yi da za a yi da su shine a samu dabba mai kyau lafiyayya kuma ƙusassa hakanan al bukari bukhari ya roito ta'liqan daga Abu Umama Abu Sahl ibn Hunayf Abu Umama ibn ibn yake cewa kunna nusamminu udhiyata bil Madina wa kana al yusamminun wato mun kasance muna kiwata dabbobin layyan mu dan su girma su kitse su tsoka hakanan musulmi suke yi a Madina hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ana sayar waito da annabi ya tashi yin layya ya yi layya da raguna biyu waɗanda suke ƙosassu lafiyayyu masu kitse Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a girmama dukkan wani abin da yake yana cikin sha'irullah daga ciki akwai wannan daga cikin girmama sha'irullah shine ya masa alama da ake yi akan yi masa alama domin a san cewa wannan dabbar an riga an sadaukar da ita ga Allah subhanahu wata'ala saboda duk inda aka ganta a san cewa dabba ce da ubangiji subhanahu aka sadaukar wa ubangiji subhanahu wata'ala dan bautarsa Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah wala ash-shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'id ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من من ربهم ورضوانا Allah ce fa innaha min taqwal qulub to wannan yana daga cikin takawar zukata wato wannan yana wa da cewa wanda yake da wannan to yana da takawa a zuciyarsa domin takawa wani abu ne wanda take daga zuci take fitowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna yana nuna kirjinsa ce to daga takawa abinda kuma zai tabbatar shine a ga a zahiri kana kula da girmama abubuwan da suke na bautar Allah ne to wani alama ce ta cewa wannan takawar da take cikin zuciya akwai ta da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inna fil jasadi mudgha إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد akwai wata tsoka a cikin jiki idan har ta jaru to duka jiki ya jaru idan ta ɓaci duka jiki ya ɓaci annabi ya ce ita ce zuciya Allah ka gyara mana zukatanmu da wannan muka zo ƙarshen tafsirinmu na bana alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda da ni'imar ne komai ya tabbata muna yi masa godiya mara iyaka muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala yadda ya nuna mana wannan rana ya nuna mana baɗin baɗaɗa ma lafiya Allah subhanahu wata'ala ya yi takayya ga dukkan waɗanda suka zama tosila na wannan karatu ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ah, mutane da yawa sun cancanci godiya bayan Allah subhanahu wata'ala bisa ga wannan ni'ima ta samun wannan dama da muke yi duk shekara domin gudanar da tafsiri a cikin wannan wannan guri mai albarka daga cikin mutanen da yake wajibi koyaushe mu gode musu sune 'yan kwamitin tafsiri na wannan masallaci karkashin shugabancin shugabancin ƙungiyar izala karkashin shi barista hassan garba da kuma shi shugabancin kwamitin alhaji ahmad eh, iliyasu sardaunan misau waɗanda suke tsayawa ganin cewa wannan tafsiri ya kammala muna musu godiya kwarai da gaske kamar yadda muke gode wa mai masaukin bakinmu a duk shekara wanda shi yake taryar mu a gidansa da abin da za mu ci da abin da za mu sha da inda za mu kwanta da dukkan wata tare-tare namu da ɗawainiya haka da duk bakin da za su zo gidansa ake nufa alhaji umaru yami Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji ya ja rayuwarsa cikin aminci Allah ya masa sakayya kamar yadda muke godiya ga gwamnatin jihar Bauchi bisa taimako da take bawa addinin musulunci a cikin jihar Bauchi da wajen ma Bauchi da irin masallatai da ake taimakawa musamman a irin wannan wata na Ramadan irin waɗannan kwamitoci da kuma kwamitocin kula da marayu da masu ƙaramin ƙarfi da irin abubuwan da suke yi na taimakawa muna musu addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sa yadda suka shiga gwamnati lafiya ubangiji ya raba su da ita lafiya Allah ya ba su ikon gudanar da ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a wuyansu ubangiji ya musu jagora da dora su akan abin da yake daidai Allah subhanahu wataala ya hada su da masu ba su shawara na kwarai waɗanda za su ba su shawarar abin da zai zanto maslaha ce gare su da al'ummar su gaba daya maslaha ce ta rayuwar su ta duniya da ta lahira gaba daya Allah ya kara musu tsoron Allah a zuciya a zukatan su da tausayin talakawan su mu kuma Allah ya kara mana hakuri da juriya wajen musu biyayya akan duk abin da bai saba wa Allah ba kamar yadda muke godiya ga ainihin masarautar Bauchi wanda har kullum take wato karban mu hannu biyu biyu kuma suke mana goma ta arziki mun zama yaya a cikin wannan masarauta muna yi wa shi mai martaba tarki, addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon rai ubangiji subhanahu wata'ala ya taya shi wannan mulki da Allah ya bashi ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi karfin gwiwa haka nan muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen yada wannan karatu da muke yi a gurare daban-daban a cikin wato cikin ƙasa wato cikin Najeriya da wajen Najeriya wanda ba za ta yi mu gama ba tare da mun ambace su ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana alaikum ma'rufan kafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u bi fad'u la wanda duk ya muku aibin alheri to ko ku saka masa idan ba ku da abin da za ku yi masa na sakayya ku yi masa kyakkyawan addu'a ku yi masa kyakkyawan fata uwa ba da mama ta waɗannan kafofin watsa labarai ita ce sunna tv cewa wannan kafa da wannan karatu da ma wasu karatuttuka suna cikin abin da ta ɗauka wato manya-manyan ayyukanta ba ta da ma wasu ayyuka ba wannan ba da an sani idan ramadan ya zo babu abin da kake gani sai karatuttuka na malamai daban-daban sannan muna godiya ga afirka tv da su ma suna daga cikin waɗanda suka abin nan ƙarƙashin wanda ya dau nauyi shine kamfanin Shenzhen Global da NTA Kano wanda shi ma Shenzhen Global su suka dau nauyi da NTA Hausa wanda Alhaji eh, eh, Abdullahi Awwal Alhaji Awwalu Abdullahi Rano ya dau ya dau nauyi wato AA Rano da kuma Tambari TV da kuma Aminci FM Kano wanda Sautul Haq kwamitin Sautul Haq suka dau nauyi da kuma Rahama FM Kano wanda shi ma Sautul Haq da pyramid fm kano sautul haq da vision fm kano sautul haq da karanti fm kano wanda sufi market suka ɗauki nauyi hakanan akwai express fm kano wanda AG alhaji ahmad idris daneji wato counter janar na kasa ya ɗau nauyi hakanan akwai garanti fm kano wanda shi ma kamfanin shenzhen global suka daunawi nauyi sannan akwai aminci fm kano wanda alhaji muhammad dikko ahmad ya daunawi nauyi hakanan akwai arewa fm kano wanda tm yola charity foundation suka daunawi nauyi hakanan kuma akwai garanti fm kano wanda mataimakin shugaban kasa profesa yemi osinbajo ya ɗauki nauyi akwai premier fm kano wanda wani bawan allah ya ɗauki nauyi haka na akwai global fm kano akwai global fm kano a ah, global fm bauchi wanda alhaji baba alhaji balawinci ya ɗauki nauyi ah, abin mamaki wato bauchi wannan ne kawai a cikin garin bauchi da aka samu an ɗau nauyin karatun nan wanda kuna ganin a wasu jihohi za ka ga a kano wajen guri goma sha biyu ne ake sawa amma a bauchi inda ake yi ban sani ba ko sun da suna gani na karo-karo ba sai an saba amma da ya kamata ku dage a cikin takardar nan sunan bauchi kawai nan ne cikin garin bauchi akwai fm jama'ari wanda alhaji lawan wabi galadiman karaye ya dauki nauyi akwai fm jama'ari wanda alhaji ismaila ya rima da nejin katsuna ya dauki nauyi akwai fm andaza jigawa wanda alhaji abdulkadir isawa ya dau nauyi akwai horizon fm dutse wanda mataimakin shugaban kasa osin ya dauki nauyi haka nan akwai vision fm katsina akwai bisham sm katsina wanda kamfanin nagya daɗi goma farm suka ɗauki nauyi akwai vision fm katsina wanda mataimakin shugaban ƙasa ya ɗauki nauyi akwai ah, akwai jewel fm gombe wanda shi ma mataimakin shugaban kasa ne ya dauna wuni. akwai son shayin fm yobe wanda shi ma mataimakin shugaban kasa ne ya akwai kombina fm yola wanda shi ma profesa usimbajo ya wuni. akwai vision fm yola wanda new horizon nigeria limited suka dauki nauyi akwai akwai fulaka fm ayola wanda iya abbas foundation suka ɗauki nauyi akwai vision fm kaduna wanda shi ma mataimakin shugaban ƙasa ne ya ɗauki nauyi akwai kun fm zaria wanda alhawariyu na kwamitin alhawariyu suka ɗauki nauyi akwai royal fm sokoto wanda shi ma mataimakin shugaban ƙasa ne ya ɗau nauyi akwai kyafi fm wanda wani bawan allah ya ɗauki nauyi akwai rahama fm abuja wanda gidauniyar nafisa da da babbaɗan agundi suka ɗauki nauyi akwai kuma ama sm a maraɗi wanda wani bawan allah ya ɗauki nauyi akwai nagarta sm ta maraɗi wanda shi ma wani bawan allah ya ɗauki nauyi akwai alheri sm ta maraɗi wanda shi ma wani bawan allah ya ɗauki nauyi kun ji nijar wajen gida nawa bauchi ɗaya akwai shukura shukura sm wanda mata mai nijar wanda alhaji kabiru da zai ɗauki da wanda yana daga cikin umar yi azim akwai fm kwatano wanda alhaji usman alhassan ya ɗau nauyi da kuma wanda garba ƙarfe investment ya suka ɗau nauyi akwai kuma wanda sufi market shopping complex da ke nan kano suka ɗauki nauyi saboda haka wannan waɗanda muka samu bayani daga wajensu don na san akwai wasu ƙasashe watakila wanda ba mu da abin nan muna godiya gare su kamar yadda muke godiya ga dukkan waɗannan 'yan midiya da suke tsaye gabanmu koyaushe domin yada wannan karatu zuwa ga ko'ina da waɗanda suke turawa a whatsapp da sauran waɗanda duk suke ba da gudunmawa wajen wannan aiki na yada karatun nan kamar yadda muke godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suke jami'an tsaro tun daga kan 'yan agajinmu na izala da kuma sauran ƙungiyoyi da suke kawo gudunmawa daga agaji hakanan da jami'an tsaro na farin kaya da jami'an tsaro wato dss da kuma 'yan sanda wanda suke ba da gudunmawa wajen ba da tsaro a irin waɗannan gurare da ake taruka a wannan wuri eh, a ƙaura media ba shine ɗan social media ba saura media ai ina ji duk cikin yan social media ne mun magana a kan Allah ya saka musu da alkhairi gaba muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya saka ma dukkan wani wanda ya taimaka wajen yada wannan karatu a ko'ina Allah ya musu sakayya da alkhairi yadda muka zo muka haɗu a nan lafiya ubangiji subhanahu wata'ala da bai da mu gidajen mu lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa fuskokinmu gaba ɗaya a cikin gidan aljanna a haɗa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a cikin gidan aljannatul firdausi insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya sa da duniya lafiya da gwamna alaji babatela masana tarabatela da kuma shi mota alaji batalino gamawa tare da kwamishinan addini a hanzarin babayo jirga da kuma manya-manyan malamanmu da ba a ainihin kwace kuma ba ya wajen motsi wani kowa ne wani

da ba za mu kai بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرحمن الرحيم على خير الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه من الله وصحابته كل ما يعين ونسل أمره عن الإسلام الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبنا يقول صلى الله سبحانه وتعالى يقول من تعالى في البركة على تشريف الوقت رمضان كما مكتوب الشوم التسليم على الشكاء والحكومة من الشيخ الدكتور سبحانه وتعالى يقول ubangiji subhanahu wata'ala ya yi Allah mun gudu sarki ya tsara shi a yayi sarki ya tsaya da yana da a shi Allah mun sarki ya tsarka wa zuriyar sa muna barakuna mai girma wani taraboci wanda ta fara da alƙalin kawai bauchi zuwa wannan ah, wato wannan da ya taru ramu kuma muna godiya da shi bayan muna roƙon Allah ya saka wannan a ah, yake gwadawa na son addini da shiga su al'amura na addini da al'amura wajen sarki da ƙara mishi ƙarfin gwiwa a kan wannan ayyuka waɗanda suke na alheri dukkan waɗanda suka taimaka wajen gane tasiri na kamar da ba da ya bayyana su ba daya muna roƙon ana kurji sarki ya zaka musu alheri wanda zai yi ba wasu jakoki kamar yadda aka ambata mutane daban-daban sun ɗauki waɗannan tasiri domin yaɗa shi da kuma fata da al'ummar musulmi muna fata na tarayya da su cikin yawawa da kuma a kan wannan gagarumin aiki da aka a wannan gari namu na bauchi sai ba da yawo ko ba da kalubale insha Allah wani shekara ko ba da ko shi wani ko ba da abin da ya saka wato ainihin muna da musamman abubuwa a wannan masallaci kamar da ka gani da shi a samu ajiyar da zai yi wannan masallaci kafin abin da ya da kafin kusan an kashe kuɗi sama da miliyan ashirin wanda kuma wallahi mutane ne ke ta taimakawa da yana ɗari mai dubu goma mai dubu ɗari mai miliyan ɗaya wanda ne gwamnati ta ba mu tallafi sosai a ciki amma lallai jama'a sun gwada cewa addini ya dame su kuma suna son al'amari na addini Allah ya maka ma kowa da alheri ayyuka da ke girma wanda ya yi ta da su wannan masallaci tun daga hawan jirgin gudun a makaranta duka muna wasu godiya Allah ta ka mishi alheri amma kuma lallai muna da wadansu da ke a cikin masallaci wanda muke so da girma wannan da a ya tsara taimakawa domin ya ga ya aiwatar mana su a cikin wannan masallaci domin wannan shirya ta tsara da ma cikin siyasanta wato ta ala su da tuwar jama'a a cikin wannan gari Allah ya rubuta ta ce maka alheri masu rama rai kuma wa barakatuh kun gode malam Abdulrahman mai mukamai da yawa na kira na marayu ne saboda su ne suke Allah ya saka wa ya wajen mafi babban akwai ɗaya daga cikin manya-manyan bakin wanda ya kamata da kare shi gwani Muhammad ah, a da aka da daga rafu ya zo na musamman ɗaya daga cikin manyan masoyan malami masu yi wa kuma alƙur'ani hidima muna godiya barka da zuwa gari jawabin sarki shi ne na mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi za mu kawo masa alama Thank أعوذ بالله سبيل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نجي مع القرآن بيبي تي غورنا سنتا بابا تيلا نجي مع شو غبامو وما شيخ محمد ثاني عمر ويجي هذا المهم دخلوا لما لما مدرسكي da sarakunanmu da limamanmu musamman ma babana wazirin bauchi sauran 'yan uwanmu masu hidima a wannan masallaci da sauran masu sauraro jami'an tsaro 'yan jarida da kuma na mai albarka wanda yake samu jin daɗi a najeriya da alfahari ba girman kai ba ina abin da yi wato wanda ya askasa suna tv sauran al'umma assalamu alaikum muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan lokaci mai albarka kuma jawabai sun gabata kuma na la'akari da hushin malam kuma na tsoron hushin malam a kan mutanen lokaci a matsayi na na jagora muna ba ta hakuri malam mun san kimanka mun san girmanka kuma mun san soyayya da duniya duke maka a ta hanyar wajen ni'ima da Allah ya ce mutane kaɗan wato malin taka wanda in mun yi wasa wayansu za su wauce mana kai in sha Allah ba za mu ruwa a guyo ba wato abinda malam ya faɗi shine mutanen bautu mu tashi mu tsaya a gaskiya muna hidima da musulunci amma malam muna da tsarauri ne na abin hannu shi ya sa wata yan mu? ba sa iya kwanzar shi na abubuwa amma na maka alkawari daga shekara mai shigowa za ka ga canji za ka ga canji kamar yadda ka ga canji a sunna tv saboda sunna tv kawai ta ta da duk wayannan masu sponsor ne ka kuma na yi alkawari wancan shekara cewa za a kafa wani cibiya da sunanka wannan ne za mu yi a matsayinmu na mutanen bauchi a matsayinmu na al'umma musulmai masa ni fadan cewa Allah na godiya irin mutum da Allah ya ba mu kaman ka kuma akwai wuri already ginanne abin da nake tsammani shine duk ka da ayyukan ka ya kasance an sa shi cikin wani jadawalin da yanzu za a samu a cikin wanda kowa ya zo nan mun sa sunansa dama shek adam sanda ne to insha Allah duk ayyukan da za mu yi kokari idan aka kawo mun abin a rubuce ta hanyar technology mu ga yadda za mu ba da gudunmawa a mai da ayyukanka ya zamanto abu ne mai sauƙi na samu wa almajirai da malamai da sauran masu ilimi insha Allah kuma mun tattauna da shugabannin masallacin nan wannan santa kamata ya saboda ni'ima da kake kawo mana mu samu a gwamnatance ba da kudi na ba kudin gwamnati mu gina wani masauki na musamman da sunan ma'ananin irin a wannan santa wanda zai kasance in ka zo kana da matsauki insha Allah kuma na yi alkawari Allah duk da ni kunyan wannan alkawari za mu yi wannan kafin a sake zuwa insha Allah na uku ana mun magana cewa akwai sakatariyar wannan ke so za mu ga in mu gama wayannan guda biyu cikin nasara to shi ma za mu tunkare shi insha Allah abubuwan da muke yi na aikin addini muna yi ne a madadin al'ummar jihar Bauchi wanda suka ba mu dama ba dukiyar mu ne ba amma hakki ne akan su musu wayannan abubuwa wanda zai kawo musu saukin addini kuma wanda zai kawo musu fahimtar addini mu ma kuma ya zama mana amfani wajen tarbiyyar ya'ya da sauransu muna maka godiya cikin tafsirin da kake yi ni dai ba na zuwa nan amma a kullum sai na saurare ka sunna tv kuma ina jin ka wato zurfin ilimin ta ba wai ina faɗa ka bane saboda wani abu a'a saboda yana da amfani kwarai da gaske a dinga sauraron ka irin yadda kake kawo hujjoji kuma kakan kawo abubuwa na tarbiyya wanda zai zama mana amfani wa yaranmu da mu da matanmu da dukkan al'umma musulmi Allah ya saka maka alheri kuma insha Allah mu mutanen mu za mu yi kokari sauran mutane da suke wani ya ce ya kada ko kuma wani labar Yaɗawa ba yayatawa ba daidaitawa ba in sha Allah za mu yi kokari mu cewa mun ci gaba muna maka godiya kwarai da gaske musamman ma wa al'umma mutanen mutanen Kano da suka bar da kazo nan ga suna biyo ka nan cikin soyayya mun san suna son ka to muna ga mu mu ma karawa ne da kan Kano da Bauchi sai Allah don uwa ɗin ba ɗaya muke ɗan juma ne da aljummai Allah ya saka da alheri Allah ya ke gida lafiya kuma Allah ya saka maka da alheri da sauran al'umma da suke hidima wannan masallaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh